Al'ummar Hausa TV. Wankin ciki tare da wanke mahaifa. Waɗanda suka yi ɓari ko kuma masu neman wanke mahaifarsu su ga hanya mafi sauƙi ba sai an yi wankin ciki a asibiti ba. Ku nemi girfa ɗanyen citta, kulba, zuma, baramiya garin dabino kurkur a haɗa su a dinga tafasawa ana sha a ti kullum sau biyu a tsawon kwana goma za ki warke tsaf insha Allah ku yi subscribe in channel ɗinmu al'ummar hausa tv ta kuci mun gode al'ummar hausa